This audio is brought to you by MuslimCentral.com. Ka samu miji ko mata wanda kowace za ku zauna lafiya cikin soyayya da amintaka da kuma kwanciyar hankali. Kai ba abin da ya kai shi daɗi. Duba da abubuwan da muke yawan karantawa a shafukan sada zumunta a kwanakin nan kan yawan mutuwar aure. A yau shirin mahangar zamani zai taɓo sirrin zaman aure. Shin, ya zan tabbatar da zaman lafiya tsakanina da matata? yaya zan iya gano yadda zan lallaba mijina bayan mun samu wata 'yan matsala ku gyara zama don ɗaukar darasi sunana madina ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani Barka da dawa shirin mahangar zamani. A yau shirin zai taɓo wani batu da ya fi komai jan hankali a arewacin Najeriya, wato zamantakewar aure. A ko da yaushe ana yawan samun labarai maras daɗin ji kan aure. Ko ka ji an ce auren wannan ya mutu, ko na wancan yana rawa. abin da ya ba daɗin ji to masu kallo kamar yadda kuke gani dai a yau muna tare da bakin mu guda biyu waɗanda za su gaya mana sirrin zaman aure kuma za su ba mu shawarwari wanda na tabbata cewa hakan zai taimaka wajen rage yawan matsalolin aure da muke fuskanta a barkan ku da zuwa malama maryam lemu da mijinta alhaji sa'id takuma dai kwararru ne kan zamantakewar aure waɗanda ke ba mutane shawarwari kan matsalolin aure dai da ake samu a wannan zamanin barka da zuwa to da farko malama maryam zan fara da ke ki gaya mana ya girman wannan matsalar ta wato matsalolin aure da ake samu a mu a wannan zamanin ya girman matsalar take to <laughs> na farko zan ce a yi haƙuri da hausa na ina lallabawa amma alhamdulillah <laughs> <laughs> shi sa'id zai taimake ni duk inda na samu traffic jam um, babban matsala ne uh, kullum muna cikin counseling uh, maza, maza da matansu husbands and wives cikin issues da suke fama da a cikin aure kuma abin yana ƙara bacewa yanzu problem da muke gani shine na farko rashin tsoron allah sai kaga irin halayen da muke gwada ma juna yadda muke zama da juna wani lokaci sai mu ta tsoro abin da za mu ce ma Allah in muka koma gidan gaskiya um, rashin haƙuri and rashin ƙoƙari ka tabbata cewa ka sa komi cikin aiki a cikin aure da zai kawo zamantakewa da zai kawo zaman lafiya. Wato kina nufin mutane ba sa iya ƙoƙari don gyara matsalar. exactly. a ina kuke ganin za a iya gyara wannan ko kuma in ce menene sirrin zaman aure me ya kamata ya zama sirrin zaman aure a wannan zamanin barin fara da ke malama maryam <laughs> so idan mun koma mun duba examples da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana yadda ya ce na farko tun da dai Allah zai ce ga abin da yake so gashi ya bamu alkur'ani mu duba mu ga me yake so amma Allah ya bamu annabi ya gwada mana misali ya za ka yi so rashin tsoron Allah rashin kishin Allah rashin son uh, Allah ya murna da mu yana kawo serious problem a cikin aure ko a rayuwa ma in general so a ido na a gani na idan mun koma mun ce yadda ya faɗa aure ba dole ba ne amma Allah na son mu yi aure a musulunci don mu ci gaba muna ƙara ƙarfin al'umma ba idan mun shiga wannan contract ɗin tsakaninmu da Allah da juna dole mu tabbatar duk abin da muke yi muna cika haƙƙinmu kullum ya tambaye ni akwai abin da nake binki akwai abin da kike bi na ina son ki san ga abin da biki ba ni kuma ya tambaye ni ya ce ki gaya min me nake zai bi ne or the other way around mm. <laughs> uh, anyway um, so yana son ya tabbata ba bashi a kan shi a tsakanin mu mm. to tun farkon auren mu abinda kullum yake ta faɗa kenan kuma alhamdulillah ya gwada cewa shine shugaba a gida shine jagora shine jagora mm. kuma shine kawam ba wai shine sarki ba kuma in zo in bauta mashi amma ya riƙe hannuna ni shekara sha biyu tsakanin mu ina shekara sha takwas da na yi aure amma tun farko foundation din shine zan rike hannunki zan gwada maki inda za mu je kuma idan mun sa Allah a zuciyarmu muna son Allah ya murna da mu insha Allah ba za mu kwabci a hanya ba su kullum tunani Allah zai so abin da nake yi in ina mashi magana in tambi kaina Allah zai ji daɗi da yadda nake mashi magana in ya zai dawo daga aiki Allah zai ji daɗi yadda zan yi welcoming ɗin shi in ya zo gida so kullum yadda babana ya tada ni ya ce Allah first a cikin komi Allah ne na farko so for me in ya za mu gyara abun ne first mu sa Allah a zuciyarmu muna sallah ki ga lokaci ya yi muna gudu mu je masallaci muna zuwa umra kamar mu kaɗai ne ma aka ce <laughs> muna zuwa umra muna hajj muna duk sauran ibada muna zuwa mu gaida marasa lafiya da sauransu amma wannan da zai kwashi rabin rabin ibadan mu da Allah zai ce nauyin rabin in ranar hisabi ya zo wannan zamantakewa zaman lafiya kokari mu cika hakkin mu kan juna shine zai kwashi rabi sai kiga ba mu ma damu ba in kaga hmm. yadda mutane ke cikin hali da ba daɗi a cikin gidansu inda ya kamata kana da kwanciyar hankali inda ya kamata yara za su tashi su gan example mai kyau uh, ya zama darasi masu na biyu kuma ina gani mu yi hankali da social media dinnan because muna importing al'adun wasu da ba namu ba al'adun da bai ma bi hanyar siratul mustakim da mu musulmai ya kamata mu bi ba sai ki ga yadda muke kallon su Kardashians ne ko yadda su suke zama da juna sai mu je mu yi ko Indians ne ko Larabawa din amma idan ka biya al'adar musulunci insha Allah yadda za ku tashi yadda za ku zama kusa da juna yadda za ku tada yaranku misalin da za su gani a gida so alhaji sa'id a matsayinka na namiji kai a ganin ka menene sirrin zama aure a wannan zamanin to mai gida kamar mai kiwo ne inda ya bi nan ne awakin shi za su bi shi ko ba haka ba haka so nauyin matanka nauyin 'ya'yanka even though ko da ita ma za a tambaye ta amma mafi mahimmancin nauyin nan na kanka fa namiji so ba dalili kai ne ya kamata kana gaba wajen neman ilimin nan na farko kenan na biyu kai ne ya kamata kana gaba kana tattaunawa da matanka kan abin da ka koya kai ne kuma na uku sai ka ce mata in ita ta koyi wani abu sabo ita ma ta zo ta gaya maka don ba namiji ne kadai kawai malami ba matan ma malama ce ni da maryam kowace rana muna karanta kur'ani everyday kowace rana sai idan muka zo wata aya da muka dan ga cewa akwai dan mishkila sai mu, muna da qur'ani kala kala wajen guda uku ko hudu sai mu bude kowane mu je wannan aya a kowane qur'ani kuma abu da muka manta in namiji zai aure aka ce ka nemi matan da take da tsoron Allah akan aure dan kyau don arziki ko dan iyalinta amma rasulullahi sallallahu alaihi ce in ko ka aure mace ba dan imani ka ba a ɗauki fiskan ka a sa a kwatami to sannan aka ce mu sani aurenmu ya amfani ni da ita ya amfani iyayen da nata amma mafi mahimmanci ya amfani al'umma mm. to alhaji sa'id mun gode da wannan bayanin naka abin da na fi ɗauka a cikin wannan bayanin naka kamar ku da mata malama maryam shine kuna da communication mai kyau a tsakaninku ɗaya daga cikin manyan abubuwan da muke lakin a society mu babu communication tsakanin mata da miji to ya kuke tunanin za a yi enhancing wannan communication because kamar yadda ka faɗi muna tunanin kamar musamman a arewacin najeriya namiji kawai yana sama ta yaya ma zai tsaya ma yana wata magana da matar shi kamar ba level ɗaya ake ba to ta yaya za a gyara wannan <sighs> madina matsalan shi ne muka kauda addini mu rungumi al'ada kuma da na faɗa daga farko ba al'adar nan ne za a tambaye mu a sa ba sai dai idan al'adar nan ya ƙarfafa addini amma duk inda al'ada ya zama ya danne haƙƙin mata to ya zama bidi'a kuma ya zama danne haƙƙinta na ɗan farko ka saba wa Allah na biyu ka saba wa matanka don matsalan da ake samu na zamantakewan aure ba da kawai daga wajen maza ba ne iyaye mata ma sukan ga 'ya'yansu cewa namiji ba abin goyo ba ne. sai su ga gidan nan da murɗaɗɗen fiska ba a saka mishi fiska ba a wasa ba anything muna mun counseling mutane inda miji yana son cikin sirri mm-hmm. matan ta sa wasu kaya da zai bashi sha'awa ba wai cikin jama'a ba daga su sai Allah mm. matan ta buɗe ta ce ba karo ce muka ce subhanallah wannan tsakanin mata da miji ne ba wai ki fita waje bane mm. so muna dealing da wanda ta iyayenta uwarta ta gogonta ta zuga ta cewa kada ki sake ma mijinki fuska dole su break your heart eh wai dan za su bata miki rai ko za su eh, ko mene za su taba yadda da eh batun so akwai mm. matsaloli da yawa you hit it's abin da kika yi magana yanzu wallahi yana da muhimmanci kuma ya kamata da mata da maza mu gane mm. to ina ji yanzu lokaci yayi da ya kamata mu je mu dan sharuwa ko <laughs> to masu kallon mu bari mu je mu dan numfasa ku dakace mu To masu kallon mu barkanmu da dawowa. kamar yadda kuka sani eh, a yau muna tattaunawa ne kan sirrin zaman aure a wannan zamanin duba da yawan matsalolin aure da ake ƙara samu a al'ummarmu to a yau muna tare da ƙwararru kan zamantakewar aure maryam lemu da alhaji sa'id takuma sannunku to eh, malama maryam kafin mu tafi hutun rabin lokaci um, mijinki alhaji sa'id ya yi magana akan yadda za a ƙara inganta communication tsakanin couples kina da abin da za ki ƙara akan abin da ya ce hmm. abin da ya faɗa batun abubuwan da muka gani daga iyayenmu da yawan ba mu ma san muna yi a cikin gidanmu ba ba mu ma taɓa tsaya mutuna ba wani lokaci sai mu ga mai gidan shine you know, shine komi shine sarkin gidan amma again in muka koma me example mai darasin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana za mu ga tarihi inda yana hira da matan shi yana tambayan su yana shura da su kafin abubuwa da za ka tsammani zai je gaban Allah ne ya tambaye shi Allah mai zan yi amma sai kici an ce ya yi shawara da Ummu Salma in yana samun matsaloli tsakanin shi da sahabai zai tambi matan shi in ta ba shi shawara yayi sai ga kowa ya bi akwai inda ta bashi shawara daya a cikin matan shi ka share gashin shi daya ka kwashi gashin ka gaba daya wani kuma ka je ka fara za su bi ka abubuwan nan sai ka ga to me yasa in muka ga mazaje kaman su sa'id da suke ce kai bari in tambi mata na in ji shawaranta sai a ce a a wannan bakin bature ne wannan turancin shi ya yawa thank you a a an ma faɗa <laughs> na yi mashi magani tun da dai baba na malami <laughs> mai mashi wani lakani so me yasa kullun sai mun manna abin da bai da kyau akan abin da ke da kyau da ke ban sha'awa da Allah zai murna da mu kuma insha Allah zai ƙara mana lada mm. so ni tsoro nake yadda muke wannan addinin mu manta ma yana eh. tsere da matan shi eh yana tsere da matan shi yana eh, sa ta a eh, shoulder fada ta ga wasan da ake kasuwa ana wasa ana rawa ma abubuwa kala kala to amma ya kike ganin za a gyara matsalar ne kamar yanzu da yake society mu in ma kai za a ce akwai matsala to ya mutum zai iya yi kuma yayi enduring abubuwan da mutane za su faɗi abin zaka duba abu tsakanin kai da matanka tsakanin ku biyu ne kuma idan yadda mu muke faɗa mun sa fence mun sa katanga around mu kuma muna kokari mun kare shi mun kare juna tun da dai haƙi ne a kanmu mu ne suturan juna hmm. to idan muka bi me Allah ya ce mata da miji suke ma juna mu suturan juna ne muna kare yaranmu muna tabbata al'adan da za su koya daga mu ne kuma muna son mu tabbata su ma suna siratul mustaqim so na farko ka duba aure kaman garden kaman gona ko wurin da kake shuka flower za ka sa katanga din ka hana su ka dangaro da dabbobi da za su zo su abin ga sai ka kullum ka ta kara abubuwa kana sa taki kana sa ruwa rana na samun shi aure ma haka ne dole ka ta kara to ina ruwan mutane a waje ina ruwan iyayenku da aurenku tsakaninku su sun yi nasu ku basu amma ku ku yi naku kila ba ku san ko nasu ma ba yadda suka so ba amma sun sadakar ku ku yi kokarin ku sorry ku ku yi kokarin ku mm. ku tabbata tsakanin ku da Allah kun yaba juna kun daga juna kun kula da juna ni ina faɗa kullum ina kallon Sa'id ba ma mijina kaɗai ba kamar yayana zan baki one quick misali lokacin da bai kai wata ɗaya ba ina ta ce mashi ina jin wani nauyi a zuciyana ba na jin kusa da Allah yadda nake da abu na damuna kullum ban jin kwanciyar hankali sai ya ce na lura fa da everyday kina karanta ƙur'ani za ki tashi da safe har kafin ma in tashi dan zo in da ke kina karanta um, translation fasara fasaran ƙur'ani ki mm. gane me Allah ke son mu sani kan addinin nan ya ce na lura kwanan nan ba kya yi wallahi sai na ce ka san wallahi ba ma san ran da na bari ba na ga watanni sun wuce kuma ba haka muke ba shi yana nashi ne ina nawa sai na koma na fara yi na fara yi kuma wallahi sai hankali na ya fara kwanta wata rana na kira shi na yi mashi godiya din yadda ya tunashe ni kan kubce ma daga hanya because wanda ke son ka ne zai ga wani abu kuma bai zo ya yi min nasiha ko ya yi min fada ya ce na ga baki a haka ba a'a a hankali ne ya yi miki yes sai ya tuna min kuma wallahi in akwai ran da nake gaya ma yaran mu muna da yaya biyu nake ce ga abin da baban ku yayi har na fara masu kuka na ce irin wannan abin ne nake fata maku kuma in kuka yi aure ku tuna ma juna yadda za ku dawo kan hanyar Allah because wannan ne zai kara so tsakanin ku kuma Allah zai ci gaba yana sa rahma a cikin aurenku kuma zai ta ɗaga ku eh. na so da zo da ke magana maniya ta wani magana da ta ce namijin ya zai ji in mutane suna kallon shi yana irin wannan zamantakewa da matan shi mm. ba irin shari da ba kulla ba ba irin tsayen da ba a yi ba a ce a wannan mijin hajiya ne a ce ai ya zama zanin hajiya ya zama fatari a ɓangaren gano kala kala ɗan suka zo sai in ce amma na tambaya daya in aka zo binne ni tare da ku za a binne ni ko ni kaɗai za a binne in aka zo tambayoyin nan da ni da ku za a tambaya sai ku ba kuna gaya Allah cewa a'a mu ne bai yi abin da ya ba ko kowa na ji da nashi to in kai musu wannan magana sai gani kowa sai dan natsu sai jikin su ya sanyi mm. dukkan mu zamu koma gaban Allah mm. tsiyan nan ba za wasu suna ganin kuma abin mamaki Madina shine sai sun ga cewa sun maka tsiya ka ba su nasiha sun koma sun samu matansu ko matansu sai ko su sake dawowa su yi ma godiya <laughs> saboda haka suna koyi da ku yes ba za mu daina yi ba mm. don eh, eh, yadda na faɗa ma ma yi auren ba kawai kuna yi don kanku bane kuna yi nema don al'umma mm. so ta wace hanya al'umma za ta karu don ana kallon ku ba wai sai kuna can sama ba ko kuna ƙasa ne ana kallon ku kuma wani zai koyi da ku mm. so mutum hankali menene kake gabatarwa da wani zai koya in na alheri ne in suka yi kana samun lada kuma masu tsiyan nan abin da ke ban tsoro masu ma mutane gori suna masu tsiya cewa wannan mijin hajja ne idan mijin bai da karfin zuciya ya ce ba zai kula da maganar su ba ya zo ya matsa ya ja kan shi baya daga matan shi mm. ya bata ya bar kula da ita to wallahi duk wa'anda suka ziga shi suna da zunubi suna da laifi mm. kuma sai sun je sun yi ansa yanzu mun zo gaba ta inda nake so in ji waɗanne irin matsalolin aure ne aka fi kai muku a matsayinku na ƙwararru da ke ba mutane shawara Mm, na farko zan ce rashin kula da juna um, kuma sai ga ɗaya na ɗauki eh, yana ɗauki nauyin da ko tana ɗauki nauyin da bai kamata ta ɗauka ba in na matan ne sai ki ji suna biyan skufi suna biyan gidan haya um, abubuwan nan a cefa ne da bai kamata ba um, haƙi ne akan namiji ya yi wa'annan kula ɗin. sai nata da na yaran na mazan kuma abubuwan da suke complain shine rashin kula na tsabta tsabta intimacy mm, kuma soyayya za mu ce soyayya juna eh. na batun suna tsakanin mata da eh sai kiga su ce matan ba su damu ba su ce sun gaji kaza kaza ba social abokananmu a facebook so instagram attention da ya fi kullum muna wayan mu ba ma kula wannan ma na cikin na mm. kula then a cikin rashin communication din nan da mm. kika faɗa farko mm. shi ma babban abu ne mm. sun rasa kamar ni da shi farkon auren mu har zuwa shekara shida da auren mu gaskiya muna faɗa sosai kuma kullum ya yi min magana da nufanci tunda da mu nufawa ne ya ce Maryam wa magaga baki iya magana ba <laughs> to ni kuma wata baturiya amma tana da hayat but um, british suna faɗa abu daidai yadda yake mm. ba filter ni kuma shi yana sensitive sosai yana son ka tunani kafin ka yi magana ya fi ni maturity um, ya fi ni hankali da komi so sai ya yi kokari ya koya min ba haka ake magana ba ki tunani ki filter kafin ki ce abinda ke a cikin you know, kwakwalwanki mm. Uh, so communication din nan yana da serious issue na da ke kawo fada uh, da zuciya duka cikin communication ne rashin magana shi ma communication ne ka rike abu baka fada ma mijinka ko matanka cewa wannan abun na damun ka ba sai ki ga yana ta taruwa babana yana ta fada kanana kananan abubuwa bacin rai bacin rai shi ke kawo babban abu sai kuma kin san yadda muke in za a yi aure a ce to aure hakuri ne mm. hakuri hakurin nan gaskiya haƙuri na da kyau amma ba haƙuri ka karɓa ka ta haɗiya kana karɓa abin da mm. bai dace ba ka yi shiru ba ka ce ban so yadda ka yi min magana ba ban so yadda kika yi min magana ba ka faɗa abu amma ka faɗa da dignity ka mm. faɗa da respect ko girmama juna a cikin yadda za ku yi wa juna magana. Miji bai gaya matansa abin da yake son ya samu a zamantakewan aure ba, matan bata gaya mijin ba. Mm. Amma dukan biyu suna nan suna jiran matan ta yi abin da shi ke so duk da bai gaya mata ba. Shi ita ma matan haka nan. to ai ya kamata ya sani a'a. ki bude baki ki ce wani ga abin da nike so ga yadda nike so mu yi zama ga abin da nike sha'awa ya ka gani shi ma ya gaya mata tunda ana son zaman lafiya ne wannan bature a kur'ani aure yarjejeniya ce contract ne mm. mhm. kuma partners ne which means za a haɗu ne a haɗa hannu a yi zamantakewan tare a tabbata mata na jin daɗin zamantakewan aure miji ma na jin daɗin zamantakewan aure saboda haka namiji ya tuna fa ba inda za ka kashe kuɗi ka yi sadaka da ya fi abinda za ka kashe kan iyalinka mm. duk wannan komin komin hayaniyan rayuwar nan nan za mu bar shi problem ɗin idan muka hau social media muka ga yadda wasu suke zaman su abinda suka gwada mana kenan kila suna faɗa but abinda suka sa a video kenan muna gani muna abin na ban sha'awa sai mu kalli juna mu ce kai me yasa baka haka ke me mm. yasa baki haka sai kiga ba za ka taɓa samun contentment ba ba kwa ganin kaman har da kaman matsalan third party a ciki shi ma na ɗaya daga cikin abubuwan da suke yawan janyo matsala sosai shin mm. wasu sun ce third party in nan yana da kyau karka ba abu a cikin ranka ka yana da kyau ka tambaye mutum shawara mm. amma kuma a wani bangaren kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa matsala yanzu mm. ya kuke kallon abin idan za ka nemi shawara farko ku yi kokari ku shirya juna ku yi solving problems ku tsakaninku da juna sai kun kai ƙarshe kun ga cewa ba kanta sai ku nemi solution mm. solution ɗin kuma kada ku je kawai wurin kowaye ne ku yi bincike ku san wanda za ku je ku nemi shawara a wurinsu wanda suka san yadda ake zamantakewa ne problem ɗinmu mu je wanda auren shi ya mutu ko kawai ya je textbook ya je internet ya karanta ya yi wani course kawai ya ce ga yadda ake zama a'a waye zai yi maku magana da suka sani kuma suna kokari su tabbata sun gyara abu tun farkon aurenmu ya ci shi ya sa katanga ya ce da aka zo a yi niƙaɗin nan sunan shi aka kira ba nasu ba hmm. kada ku zo ku ce matana kada ku zo kuna kiran maryam kuna son ta zo ta yi wani abu da ku ku tambaye ni ni zan gaya muku ko za ta yi ko ba za ta yi ba kin ga abun ya taimake mu mu samu hmm. relationship mai kyau in kika gani da kannan shi don shine na farko na yara 26 26 shine yaya babba wallahi alhamdulillah muna zaman lafiya muna tsiya muna wasan fada gaskiya alhamdulillah matsalan ne wani lokaci Uh, maganan nan da ta yi bai zauna wa mutane da yawa ba su ji daɗin abin da na faɗa ba da na ce mata na mata ne ba mata mu ba ne kuma dalili shi ne da aka je ɗaurin auren nan aka yi suna anai Muhammad sallallahu wasallam Allah ya shaida wa aka ci aka bawa ba ku aka ci aka bawa ba <laughs> ni aka ci aka bawa saboda haka in aka zo tambayan zamantakewan aure ba ku za a tambaya ba ni za a tambaya saboda haka ku yi haƙuri kange nan da na sa ba don wai in wulakanta ku ko in tozota ku ko in raina ku bane a'a don akwai haƙƙi a kaina in kare ta kuma karewan ba wai bango da makulli da sakata da masu gadi bane a'a kare ta har daga wajen nata 'yan uwan ma ba kawai sai nawa ba ni ina kallon ku it's a beautiful sight gaskiya alhamdulillahi zamantakewa ku abin burgewa ce ko a shafukan sada zumunta muna gani mun ga labarin ku kuma yanzu ma kun ƙara waya mana da kai so dama ina sai in tambaya in ce yaya kuka kai wannan gabar kuma ga cikin mm. fara faɗi ya kuka kai wannan gabar kun yi wani abu ne ko primary counseling da kuka yi ne ko menene ya aka kuka samu wannan fahimta ni ne na ɗauki wannan decision din cewa kan bayanin da mahaifina ya mun ya ce kakai haka nan sun ce to ok ga yadda zan yi so da muka fara soyayya sai ina cewa kaina duk abubuwan da ka sani zai jawo matsala a auren nan ka zo zauna tsakaninka da allah ka yi kokari ka gyara wani ya dauke ni shekara uku sai muka yi aure da muka amsa ne sai na ga cewa <laughs> yana gani na ma wani kokari ba kokarin da na yi dan in kana zo na kai kadai ya bambanta da in mace ta shiga gidanka to muna auren na sai na cewa maryam kai maryam muna da matsala fa amma mu tabbata mun gyara kanmu fa kafin mu roki Allah ya ba mu zuriya lokacin faɗa muke kullum ba ba ba ba ba mutum samun yara yanzu sai mahaifina ke ce ah ya haizu matan ku ta haihu wani a shekarunta ne ba su kai ba sai bani shekara daya sai sa kiyana har zuba tun ne ce a lokacin Allah ne bai mutu daga ranar bai sake ce mun kalaba kuma dan na kashe magana kuma dalili shine ba mu so mu haifi yara mu kasu cikin wannan yanayin masifin rashin kwanciyar lafiyan rashin ba soyayya su ji kalmomin da ba daɗi muka ce za mu ji musu ciwo kuma suna da haƙƙi a kanmu kan mu kawo su duniya cikin wannan abin a lokacin shi kuma yana da saurin fushi ƙaramin abu da zan faɗa sai karan shi ya ɓace ni kuma ina ina da baki ne ina da baki kullum ne har ya kama bashi so kin ga dole sai mun dan yi girma kuma muna saurin zuwa mu yi aure ba mu gyara ba mu kokari mu gina kanmu halin mu mm, kafin mu shiga so Allah ya ce shekara 18 mun yi aure shine yaya babba so yayi kokari wani lokaci yana ma sauri in zo in zama kamar mate din shi karatu in ta ce ka yi hakuri da bari ba ta labari <laughs> da da na bata takaddun <laughs> haƙƙin mata kan miji haƙƙin miji kan mata mm. wala ya ta ki karantawa ha sun ce <laughs> ya zai da matan nan nai nai da ta karantawa sai na ce to abinda zan in ta kwanta za ta yi bacci sai zo fara karanta mata abinda bature ke cewa bedtime stories yadda ake wa yara eh, eh da na fara kisa samu take sai ta sa hannu a kunne la ila na dai ce ya matsa mun na ce zan dai hakuri na dingi da na dingi har ta zo ta fara ba ta sa hannu in karanta har ta tuna sai ta tuna shi ne mm. ta Allah zo ka karanta mu Allah sarki har ta zo tana karanta har ta fara rubutu ce oh Allah ka karbi addu'a <laughs> haka, haka muka fara a hankali ta gane ta sani to a yau alhamdulillah in da ni na koyar da ita akai akai maryama na koyar da ni so ba batun wai ba wanda ya kamata ya sani mukan samu matsala madina miji ta zo ta dan nuna eh, mata ta ta dan nuna miji inda ya dan kuskure ya hauta da tsawa da fushi waye ke ki gaya mun kaza kaza shekaru na nawa karatu ne ba haka bane to na san ka ce kun yi shekara da shekaru kuna samun matsala kafin ku samu daidaito to me ya faru ne ta aka kuka fahimci juna bayan shekara shida na biyar ne ko za mu shiga na shida sai ta ga mahaifiyarta ita ba ta gane kan wannan ba ta a tana son auren nan ya mutu sai mahaifiyar ce a me yasa ta ce to ina gani ni ban iya magana ba kuma magana na zo magana sai hankalin shi ya kara tashi sai ce to ki rubuta mishi mana ki yi bayani cewa ga abin da ke damun ki takardar farko da marin ta rubuta shafi goma sha takwas ba taifin ba fa da dogon hannu ka bata a idan mutane <laughs> layi na farko ta ce yadda nake rubuce ka na tsane ka da duk zuciya na ba na so ka yarda <laughs> sai ce mata maryam shafi goma sha takwas bakin fara ma da bacin rai sai ma fi mafi ta ce a ah, haba ya zaki shafi goma sha takwas ki rage mana ta sake rubuta wannan shafi takwas duk da haka fa na tsane ka daga kasan zuciya na kaza da ah, wannan sai <laughs> ta ke ba yadda za a yi a samu lafiya sai ta rubuta na ƙarshe na uku shafi ɗaya to da ta yi wannan sai ta tambaye ni don allah ina son in maka tambaye guda uku menene nike yi da baka so yawwa a zamantakewan auren nan menene kuma nike yi da kake so da zan ci gaba da yi sannan tambaya ta uku ita ce menene bana da kake son in yi don mu samu zaman lafiya mu karfafa auren nan amma ina roƙonka alfarma ɗaya don allah in za ka ba ansa ka yi shi da sanyi da tausayi to ni ina nan ina jin daɗi ah ai an buɗe mu hanya kaza kaza kaza ina cikin tunani sai na tuna cewa in fa ta bani wannan daman mm. dole ne ma in mayar da martani to wallahi ba abin da ke ba namiji tsoro kamar ya ce matan shi ce ya bata wannan tambayoyin uku don bai san abin da za ta ce ba akwai tsoro a ciki amma idan tsakaninku da allah kuna neman zaman lafiya ne mm. kuma yanda ta roƙe ka ita ka da martani ba ta yi rashin kunya ba ba ta yi tsegumi ba ba ta zage ka ba ba ta tozarta ka ba ta yi shi ne da daraja wallahi daga nan ne muka fara samun ganewa da juna sannan muka fara fada mukan yi har yanzu wani lokaci ma muka sa muka sa lokaci sai muka ce kowace wata shida yanzu bai maka wata shida yanzu kusan ko faru kowane lokaci ko kuma mutum ɗaya ko da muke zuwa yau sai ta tsokane ya faɗa cikin mota ban hakuri ta yi suke hanya ta ce ka shirya mu shirya nace na shirya mu shirya mana sai ta ce to eh, mu shirya mana kai hakuri na tsoka ne ka sanci me ake yi ana neman su ana neman su me ake ana neman su to ya hakuri to ya hakuri that was today so ba wai ana zama kashi goma kan goma kullum ana zaman lafiya ba ne a'a amma amma san yadda za a yi faɗan mm. in kuma an zo faɗan a hankali da irin kalmomin da akan ambata don ka nuna matanka ta bata maka rai ta yadda ta bata maka rai ba sai ka hada da zagi ko ka yi misali da da ko ka dauko yi kanwanta ko wadda ko mm. ba ba ba dalili ya ka faɗi magana mai muhimmanci aure baya mutuwa don faɗa an ce aure na mutuwa don yadda muke faɗa mm. gaskiya na ji daɗin labarin nan na kuma yanzu ni kaina da nake nan na yi na koya abubuwa sosai kuma da ah. fatan masu kallo ma kuma kun koya kuma na gane dalilin da yasa kuke da wannan fahimta a tsakanin ku saboda in ji um, turawa sun ce you put in the work so alhamdulillah Allah ya ba mu ikon yi mm. to yanzu dai lokaci ya zo da za mu karkar shirin alhamdulillah mun koyi abubuwa da yawa daga wurinku akwai wasu ɗan shawarwari da za ku ƙara akan da abin da kuka faɗi zuwa ga masu kallon mu cikin abubuwan da ake so ah, mu yi wa juna shine mu daraja juna ah, mu nuna kindness ah, wa juna tausayi kuma mu nuna respect mu akwai kindness akwai love soyayya mm. tsakaninmu da juna mm. um, Allah ya ce ya sa mana mu wadda wa rahma Eh, soyayya da tausayi ma mm, kuma ya sa ne bai zai sa idan kun cika addinin ku kaza ya ce ya sa haka ya halice mu so mm. dole ya zama na farko abin da muke using muna harka da juna mu dinga tunashe da kanmu kuma abin da mm. muke da Maryam kenan mun kai inda yanzu za ta bata min rai ba raina ba zai bace ba sai da in shuru sai can ta gane cewa tana ta magana ban ce kuma ba har yanzu tana kokari. <laughs> <laughs> na wajen magana but gaskiyar magana shine shekaran yanzu 32 da aure masha Allah amma mun san cewa har gobe mu ɗalibai ne mm. har gobe muna karatun yadda za a yi mu karfafa auren nan har gobe muna duba yadda za a yi mu samu soyayya karfafa tsakanin mu da juna mu tabbata cewa mun zama misalai masu kyau wa 'ya'yanmu mm. su kuma kullum sai su sha kai mu ma dai muna sha'awa Allah ba mu namu kaza kaza muna cewa ku kula ku kula dan in kuka yi daidai alhamdulillah ko gaban Allah aka tambaye mu ilimin da muka samu mun ba ku abin da ya kamata muna fata amsan da za bayar mm. zai gamsu Allah insha Allah to masu kallon mu da haka dai muka zo karshen shirin namu na yau kuma da fatan kun koyi abubuwa da dama daga bakinmu na yau waɗanda suka wayar mana da kai ko kuma suka gaya mana ko ba mu sirrin zamantakewar aure a wannan zamanin mun gode sosai eh, malama maryam lemu da mijinta alhaji sa'id ta kuma allah ya sa idan muka kara gayyato ku za ku zo ku kara wayar mana da kai insha'Allah eh. mun gode To ina so na miƙa godiya ga babban wanda ke taimakawa wajen haɗa wannan shirin edita na Aliyu Abdullahi Tanko da kuma waɗanda suke taimaka mana wajen ɗaukan bidiyo da farko akwai Umar Isa Lado da Mustapha Shaba da kuma Abba Awalu. To masu kallon mu sai mun haɗu a wani episode ɗin na gaba.